Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A wannan makon shirin zai mai da hankali ne kan wasannin motsa jiki na nakasassu tare da wasu 'yan damben zamani na nakasassu wato adaptive boxing. Ku biyo mu mu je kasar Ghana. Sunana Abubakar Samba, ni ne President of Ghana Adaptive Boxing Federation. Sunana Musa Muhammad Taloba, ni ne Chairman Ghana Adaptive Federation. Kasancewar wasannin motsa jiki na matsayin wani bangare na abubuwan da ke inganta rayuwar bil'adama da kyautata yanayin lafiya ya sa kasashen duniya suka dage da ayyukan yaɗaɗa wasannin motsa jiki irin na masu bukata ta musamman. Ta dalilin haka ne ma baya ga yunkurin da gwamnatocin kasashe ke yi don bunƙasa wannan fanni a cikin gida ake shirya gasar wasannin nakasassu a matakin nahiya har ma da na duniya baki ɗaya wato Paralympic. a yanzu haka wasu 'yan damben zamani na nakasassu a ghana sun dage haikan da nufin fito da sunan kasarsu a wannan fanni ga kashin farko na tantaunawar su da wakilin muryar amurka a accra idris abdullah bako malam abubakar na ga kai ma kana fama da larura na musamman ga kana rike da sanduna guda biyu clutches kenan an haife ka da shi ne ko dai da girman ka ka samu wannan larura wanga larura da ke tare da ni Eh, ba a haife ni da shi ba na girma na aiki na na aiki na ni civil engineering na yi cikin aiki na da nake yi shi sometime muna zuwa kickfit muna buga ball su kickfit to inda na samu wanga matsala kenan gaskiya wanga abin da ya same ni ya affect na entirely because aikin da nake lokaci ina kan project ya kai fudu wannan lokaci ina supervise project 4 project biyu na wani ba guda na shama guda na biyu na tema to lokacin da na samu wanga matsala kenan da na samu wanga matsala na je na kwanta hospital ina da yara da ke aiki da komi gaskiya komi bai je daidai ba sai sa na duba in ban da ina da matsala ka bai ne koma irin aikin nan kuma shi ne da kaina na yi maka na tunani yanzu wani aiki dan kama yi ya taimaka mini cikin rayuwa na shi ne da kaina na yi lissafi ma kaina na zaune ina lissafi shi na gan kaman abin nan na affecting rayuwa na na tunanin na gan kaman a ah, ni ba haka nake ba ni da ke aikin kaina yau da ba abin da ka fadi ne ko eh? eh cikin buga bolo ne cikin buga bolo ba bai sa ka ja da baya ba eh, ka yi tunani ka samu wani aiki da za ka yi aiki da nake yi da gaskiya da nake yi an yaki da nake yi ina ina depend kaman yafin ta tafiya ita tafiya kuma nan ganga cikin gana ne bai da girma tafiyar luri ne ya affect na to abin da ya bar bayyana continue aiki ainihin aiki na ba shi sa shi akwai wani danwa da muke tare ana ce mai collins kofi zoyiku gaskiya abokina ne muna tare muna tare juna muna kai kawowa shi kira ne shi ce mini kamar wai ya sun form adaptive boxing federation damben zamani na masu fama da nakasa yes waɗanda ba su iya su yi tafiya shi sa ina son in zo nima in taimaka cikin wannan aiki Chama me ba ku kwarin gwiwa kuka kafa wannan ƙungiya na damben zamani na masu fama da larura na musamman. Abin da ya zo ne shi ne wutun lamarin shi adaptin da muka ke tunanin shi kamar ya kamata mu fomin shi ba komi ba ne. Mun kamar wajen mutanen nan an neglecting su cikin society. Wato su masu fama da na ƙasa. fama da nakasa. an neglected su cikin society in ka duba kashashen turai yadda aka kebe su ana kula da su da birnin nan da mu na kasar mu na afirka kagan kamar in ka compare kagan kamar akwai difference na nan da na yan kasar turai yan kasar turai ma har ya kai ma in an yi city ana yi musu anya ko an yi mota ma ana yi musu zaman su da ababai ko gini aka yi ma ko gini ma aka yi ma kana hmm. kama kin wurare su sha ni tunani shi ne niyyar dan wana eh, college sai ko muka to muka ce kai ba ka yi ba da hmm. kuma mu tashi saya mu ba malamarin nan kuma ya kai su yadda ka san so da ba su da wani activity na suke ne da yawan su sun fall cikin social vices na lamarin shaye-shaye in ka bincike su sosai domin wani research kan batun da kasan mun gano cewa kamar da yi su suna involve cikin shaye-shaye so da bi da wuri zuwa shi ne bi samun mace ne yi holo suna face ababai dewa ba tara kyaman su ba su yadda sosai sosai da ke jama'a suna face stigma mm. shi muka ce ba ka ba to mafari na da ya kawo mu ci bari mu fam mu ga ya samu karɓajen mutane da kuke bukata musamman su wanda suke fama da nakasar nan sun zo sun amince da shi sun shiga an yi da su gaskiya da haka da muka fara yi na shigo ciki bai jima ba da haka fara yi da na shigo ciki gaskiya ba mu da ba mu da yin taimako shi sa mutane da wanda da ke da wannan matsala da muka sa su cikin suka da suka suka shigo cikin sai muna training daga stadium across for stadium don bamu da wurin training bamu da gym yanzu shi muka samu stadium don ce karkashin step wurin muke training bamu da wheelchairs cause wheelchairs na na da tsada shi sa yan basketball na muna da collaborating da eh, da coaches su wanda suke da ba suke yin kwallo da na na ciwon kafa ciwon kafa eh. sai sa muna use the same keke eh, eh, irin keke su muke yi shi sa shi suka suka muka musu magana shi suka ce to sun taimaka mana kamin Allah ya ba mu na amu eh. sai muka fara training muna training muka samu mutane fudu muka fara training da su muna training da su muna training da su shi kuma mu ma muna da wani aiki dai kadan da muke yi muna samu wani abu kadan shi sami mai shi ya zo yi training shi mu samu wani abu mu ba. shi ma ya taya ya je ci abinci domin a gan kamar zuwa gobe mai bi amfani kuma ya zo cikin abin shi sa muka ce ba kama abin shi sa abin mun zo mun kama yanzu abin yana cikin zuciyarmu yanzu muna so ko me muka samu muna so mu zo mu sa cikin abin To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin Abubakar Samba da Musa Muhammad masu ruwa da tsaki a sha'anin damben zamani na nakasassu Adaptive Boxing a Ghana. da wakilin muryar Amurka Idris Abdallah Bako sai producer Julie Lazarus Grisham ni Sulaimu Muni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.